الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كلهم الله يساك داود مو تكين تشي ذكراتم نوانا na في الفية alfiyatu مالك satin da ya wuce kamar yadda aka saba a zan karanta insha Allah sai a karanta wa mudmara shanis manin wa in waqa wa mudmara shanis manin wa wa'in waka ومضمر الشانس من وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنى وقد تزاد كان في حشو كما وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب وبعد أن تعويض ما كمثل أما أنت برا فاقترب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم تحذف نون وهو حذف ملتزم طيب ساتن da ya wuce farko كان fara bayani كان al'aslu fiha an takuna naqisa asalin ta kasance naqisa ma'anan nuqsan ya kasance tana da is sannan tana da khabar wa darabna lakum sannan muka yi bayanin aksamun kana muka ce akwai qism ya'malu bi shart wa qismun la ya'malu bi shart wa kismun ya'malu bi sharti an takuna ma al-masdariyya sabiqatan alayh mun yi bayanin wannan sannan muka yi bayani hukuncin halaccin gabatuwan khabar akan suna akwai wasu mawaƙi wasu wurare da ya halatta ya gabata akwai wasu wuraren da kuma ijma'an ittifaqan ƙaulan wahidan an ce bai halatta ba to sannan muka zo muka sake bayani kan nau'i na biyu na kana shine atamma akwai sanda muka ce kana takan zo tamma idan ta zo abin da zai biyo bayanta sai mu i'rabin shi fa'il sannan muka ce akwai wasu fi'iloli guda uku waɗanda su da'iman wa abadan ba a samun su sai wa illa za su kasance nawaqis yani ba su zuwa tam to yau insha Allah cikin karatun da zamu yi idan kuma ba a manta ba satin can da ya wuce mun ce bai halatta ma'amulin khabar ya zo bayan kana ba ya'ani? bai halatta mu ce kana ta'amaka zaidun akilan ba har sai dai muka ce illa idza kana zarfan aw jaran wa majrura wala yali al'amila ma'mulu al-khabar illa idza zarfan ata aw harfa jar yani bai halatta ma'mulu khabar muka ce ma'anan ma'mul maf'ulin khabar bai halatta ya tsayu bayan kana kai tsaye ba ina ji mai wannan karatu to yanzu mu sai aka samu ya tsayu yani kufawa su a wurin su ja'iz ya halatta ma'amulin khabar ya kasance bayan kana amma basarawa suka ce bai halatta ba to muqaddari yanzu mun sami ma'amulin khabar ya zo bayan kana misali kawai muna cin karatu sai muka gani a cikin jumla sai aka ce kana ta'amaka zaidun akila ya za mu yi ku basrawa kufawa suka ce mu a wurin mu dama ba mu tsananta ba halal ya halatta to rawa suka ce mu muna da takrijin da za mu yi ma irin wannan misali takriji na farko shine mu ce ismu kana domiru sha yani sunan kana domiru sha'an ne in an ce domiru sha'an bi ma'ana domiru ghaib kana al'amru aw sha'nu aw hal ana fahimta ta'amaka zaidun akila za mu ci ainihin ismu kana damiru sha'an don dama abinda ba mu so ba mu so ma'amulin khabar ya zo bayan kana kai tsaye don haka yanzu idan muka ce ismu kana damiru sha'an mahzuf kaga yanzu ba ma'amulin khabar bane ya biyo bayan kana kai tsaye ana fahimta don haka sai mu ce ta'am shine maf'ulul khabar yani maf'ulun bihi zaidun akilan zaidun sai mu ce mubtada ana fahimta kana ta'amaka zaidun akilan zaidun za mu ce mubtada akilan za mu ce shi ne khabar ɗin wancan domiru abin nan abin nan kana shi ne abin nan khabaru kana Shi ne khabar kana ana fahimta والجملة الاسمية زي متي اتشي خبر مبتدا انا فهمت مجانا كان طعامك زيد اكلا اسمه كان منشي الضمير الشان طعام شنو مفقول الخبر انشا انا فهمت زيد زامتي مبتدا وخبره محذوف انكسو كوكو ان دكا جما سيكتشي والجمله الاسميه خبر مبتدا sannan akilan shine khabarin a shine khabarin kana ya yi damiru shan ismu kana ne eh akilan sai zama kawar kana ana fahimta takriji na farko kenan takriji na biyu kuma suka ce kai ana iya cewa ma kana din maza'ida ce kamar yadda zamu karanto a cikin baitin da kufawa suka yi istilali da shi misali su sun ce ya halatta aure su me dalilin ku suka ce qanafidu haddajuna haula buyutihim bima kana iyahum atiyatu awada mahallu shahid bima kana iyahum atiyatu awada kun ga anan ga kana ga iyahu yani ma'mulul khabar shine yazo bayan kana kai tsaye to su kufa suna cewa kana tana nan a yadda take iya din nan shine maf'ulul khabar muqaddam atiyatu mubtada Awada shine ainihin wato fi'lul madi fi'lul madi atiyatu kuma abin nan ismu kana ana fahimta kuwa makaranci baitin da kyau bima kana iyahum atiyatu awada. sun ce iyahum مفعول نين أودا أصل ما قال بما كان أوده موكو أود إياه كذا عطية اسم كان أود فعل الماضين وفعله هو أنا فإنت يعود على عطية تصنى إياه شيء مفعول به أو الانكفاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر كان بصرا سكتي بصيدة شيبة kana iya cewa kana ismin ta damiru sha'an mahzuf atiyatu atiyatu ana fahimta awwada mubtada da khabar atiyatu awwada mubtada da khabar wal jumla fi mahalli nasbin khabar kana muna fahimta kuwa takhriji na farko kenan takhriji na biyu suka ce kai kanin ma'ana ya ce za'ida sai mu ce bima kana iyahum atiyatu awwada sai mu ce kana za'ida ana fahimta iyahum sai ya zama maf'ulun bihi na awwada atiyatu mubtada awwada fi'lul madi wa fa'iluhu huwa iyahum maf'ulun bihi wal jumlatul fi'liyya fi mahalli raf'in sai ya zama khabar mubtada ana fahimta malamai to shine anan abinda malam ke mana bayani kenan wa mudmara shanis manin we yani in inwe qaddir ka qaddara mudmara shan domiru sha'ani shi kuma domiru sha'an din nan isman zai kasance suna ne tunda domair dukan su suna ne wa ghayruhu ma'rifatun kahum wa bi wa hinda wa ibni wal ghulami wallazi يعني ده كتير أنواع المعارف الضمائر أنا فهمتها انو كقدر مضمر الشان يعني ضمير الشأن كقدر شي اسما زي كسن شي سوناني يوشي إن وقع مهم ما استبان أنهم تانا يعني إن وقع مهم إذا يزمن أبو ميرو أروى إن يبين أكيدون كان a matsayin an hana a wurin malamai irin shi ya bayyana sai ga shi ya bayyana maka misali kamar yadda muka karanto bima kana iyyahum atiyatu awwala zahirin maganan abinda malamai suka hana gashi yanzu ya bayyana to in irin abinda kake tunanin an hana ya bayyana a idon ka, to abinda zaka yi sai ka kaddara damiru sha'an ya kasance ismu kana malamai muna fahimta duk abin da zai biyo baya kuma zai kasance Shi shine wa mudmara shanis manin wi'in waqa muhimu yani mushkil abinda zai ruɗar da kai mastabana in ya bayyana maka mamtana gashi a hankalci a karatu an hana shi irin shi ya bayyana sai kuma yanzu ya bayyana maka akan kama ah, to ya za ka yi to kakka ruɗe kare ya ruɗa ka sai ka kaddara zamiru sha'an ya kasance ismu kana shi wannan suna ɗin da yake bayyane sai ya kasance khabar abin nan suna da ke bayyane ya kasance mubtada ya kasance mubtada abin da ya biyo bayan sunan ya kasance khabarin sunan da shi mubtadan da khabarin sa fi mahalli nasbin khabaru kana ana fahimta malamai طيب yanzu ana zai mana bayanin ya halatta a ƙara kana tsakanin abubuwa guda biyu بين المتلازمين أكان أو باب رابيو مثالي كمان صفة دي موصوف أنا إقارة إيه كان كان إيتي مررت برجل كان قائم أصل لما قال مررت برجل سيقارة كان يا علتا فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي وجيران كرام أصل لسا كنا sai ce wa jiranin lana kyanu kirami haka kuma akan iya ƙara ta tsakanin mubtada da khabar zaidun kana qa'imun asalinsa zaidun qa'imun ana fahimta haka kuma ana ƙara ta baina asila da mausul ja alladhi kana akramtuhu asalin magana ja alladhi akramtuhu ترات بني أبي بكر تسامى على كان المصومة الأرابي كاجا أنا أنقرأ كان الجار والمجرور على المصومة الأرابي سيجي على كان المصومة الأرابي أنا فهمت حاجة كما بين العطف ده معطوف في لجة غمرت أباك نحورها في الجاهلية كان wal islami asalin magana fil jahiliyyati wal islami ana fahimta haka kuma baina at-ta'ajjubiyya af'al at-ta'ajjub ana iya ƙara kana tsakanin ma'in da kusan dama af'al at-ta'ajjub guda biyu ne ma af'alahu da af'il bihi qutila insanu ma akfara sai ka me ya kafirtar da shi sannan kuma asme bihi wa absir an gane yani shakatu ta'ajjub ne to ana iya karawa tsakanin kana kamar ka ce ma kana asahha ilma man taqaddama asalin magana ma asahha ilma man taqaddama muna fahimta to wannan ya halatta amma ya kasance tsakanin mutalazimai yani abubuwa masu haduwa da juna muna fahimta malamai shine ibn malik yace maka wa qaditu zadu kana ana iya ƙara kana fi hashwin tsakanin ababe guda biyu masu kusanci da juna kamar yadda zaka ce kama kana asahha ilma man taqaddama kamar yadda zaka ce menene yafi ingancin ilimin magabata babu shi kaga kana anan za'ida ce an kana ta tsakanin ma da kuma abin nan ta ajo muna fahimta malamai tayi ana iya cire kana da khabarinta ko kuma ana iya cire kana da sunanta a bar khabarinta tsakanin abubuwa guda biyu bayan lau da kuma in kamar ka ce a'tini wa in qalilan باني ولو كان المعطى قليلا sai ka share kana da sunanta sai ka ce a atini wa in ko walau qalila ana fahimta shine wani mawaki ke ce qad qila ma qila in sidqan wa in kadiban fa ma'tizaruka min qawlin idha qila قد قيل ما قيل إن كان المقول صدقا أو كان المقول كذبا sai aka share kana da kuma sunanta ana fahimta malamai sai haka kuma law a'tini walau qalila walau kana al-mu'ta qalila muna fahimta to shine malam ke cewa wa yahdifunaha malamai sukan share ta ita ba wa yaquna al-khabar sai su bar khabarin ta wa ba'da in walau a bayan in da lau da dashtahar irin wannan abu ya shahara da yawa muna fahimta tayyib sannan akan iya share kana din da sunanta har wa yau kuma a zo da ma almasdariya ta tsayu a madadin kana misali in ce amma anta barran faqtarib kai mutum ne na gari mai biyayya ka yi kusanci amma anta asalin amma anta an kunta wasu malamai suka ce a li'an li'anta asalinsa kenan ko li'an kunta asalinsa kenan to da aka zo sai aka share kana ana fahimta aka shi asalinsa amma an tabarran an kun tabarran sai aka share kana sai zama an tabarran to da ya zama an tabarran sai aka kawo ma almasdariya sai ta tsayu a madadin kana sai aka share wannan zamiri na anta sai aka hada an da ma sai zama amma anta barran faktarif muna fahimta ko yadda muke yawa asalin maganan an kunta barran ana fahimta asali da muka tashi sai muka share kana sai zama an tabarra to da muka tashi hawa yau sai muka kawo anta daban sai muka ɗauko ma almasdariya sai ta tsayu a madadin kana da muka cire sai muka haɗa an da kuma ma sai muka shigar da su sai zama amma anta barran faktare na'am ta'awid yani tabdil eh an baddala da wancan da wannan ya halatta aba khurashata amma an anta za nafarin فإن قومي لم تأكلهم الضبع أبا خراشة أما أنت ذا نفر كاغا أنت شيني أيني اسم كان المحذوفة ذاكما خبر كان المحظوفة muna fahimta malamai tayi shine walin ke cewa wa ba'da an bayan an al ta'awidu ma an har tukib akan musanya abin da aka hauhawar yani aka hauhawar ma'ana aka share akan musanya ma al-masdariya da kanan da aka share ka misli kama misalin amma an tabarran asalin sa an kun tabarran sai aka share kana da aka share kana sai aka kawo ma al-masdariya da aka kawo ma al-masdariya sai aka hada ta da an an ma sai aka shigar da an cikin ma sai zama amma don haka amma sai mu ce tafsiliyya tafsiliyya eh eh na eh amma abin da littafsir don bayani eh kai yadda sha'anin yake ka kasance kaza yawa anta kuma ismu kayan mahzufa mala ya gane Fayo. mala zai mana bayan daga cikin khasa'is iskana. ana iya share nunun ɗinta amma ya kasance mudari'i ne bayan mudari'i ne kasance majizumi ne ma'ana majizumi wani ada ko wata ada wani harafi na harful jazm ya shige shi kaman yakunu sai mu ce lam yakun lam yakun an gane to abin da yasa aka share wawun saboda tsoron littakhallusi min iltiqa'i sakine domin ba a san sukuni biyu su haɗu dan ya kamata ya zama lam yakun haka ya kamata ya zama an gane sai muka ce to a share nunu, a wawun sai aka share wawun sai ya zama lam yakun to nunun din ma kana iya share ta للتخفيف ولكثرة الاستعمال كمان مثالي ولم أكو بغية لم يمسسني بشر ولم أكو amma sharaɗin share nunun ɗin nan ya kasance abin ke bayanta kada ya kasance domir domirul muttasil sannan kuma kada ya kasance sakin misali kama lam yakuni alladhina kafaru kaga allam ɗin sakin ne in ka duba harutu don duk inda ka tashdid harfani ne mutarakibani huma sakin wasani mutaharrik <laughs> wala da mai don haka bai halatta kace lam yakul ladina kafaru ba wa in kana quri'a biha shadza amma wurin su mala yaya <laughs> ana fahimta eh alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakum almawaddatu wal ikha'u alam aku kaga ja ba sakin bane sannan kuma ba zamiri bane muna fahimta malamai shine malam ke cewa wa min mudari'in li kana munjazib kaga mudari in kana mudari in kana ya zamu ce da shi yakunu to ya kasance munjazib wanda aka yi wa jazama sai mu ce da shi lam yakun to irin wannan tuhzafu nunun ana iya share nunun ɗinsa sai ya zama yaya lam yaku ana fahimta wa lam yaku min al mushrikin shakiran li an umi ana fahimta wa huwa hasfun irin share nunun ɗin nan sharewa ne wanda ya inganta maltuzim ba a lazantar da shi ba Ya'ani ba dole bane ka share nunun jaiz eh wa hasfun hasafi ne jaiz wanda ya inganta maltuzima ba a lazumta wa kowa shi ba eh akara makalla <laughs> wa alaikum salam muna fahimtar darasin malamai kafin mu shiga filin tambayoyi to mun bude filin tambaya insha Allah mastabana abinda ya bayyana annahum tana cewa shi ya hannu a wurin malamai e zahirin abin in ya bayyana maka akan wurin malamai sun haramta irin wannan bai halatta ba to khalas kai ga abin da zaka yi sai ka qaddara damiru sha'an sannan kuma ka ce da wannan suna mubtada abin da ya biyo baya kabar mubtada da shi da kabarin sa fi mahalli nasbin khabaru kana fi hashwin kankani, ya ka ce hashu abin da yake samu wanshi da rashin sa yani كما هو أعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد كما هو أعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد أني يعني إن أكا تمكا يو أنسان ما أزو يو بسيدة أكا بلو يجي تو سيكا تمكا يو وأعلم علم اليوم والأمس قبله أه ودام أنزو يو أي صلاة أمبرو وانا حشوني ka gane ne abin da yake samuwansa da rashin sa ni la yufi aw la yadur na'am eh nunun eh eh kada ya kasance sakin eh, kada ya kasance damir muttasil eh amma akwai waɗanda suke ganin wannan in ma ya zo in ya halatta kamar yadda ya zo a cikin muslim yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu in yakun hu falan tusallata alayhi wa illa yakun hu fala khaira laka fi qatli ka yawa to wasu malamai suna gani halatta na eh eh ko sifa da mausul ko sula da mausul za'ida خلاص وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم عليكم السلام ايه كان مررت طيب نعم يا لا قدر الخبر مررت بالذي كان قائم كان ذات زمان زائدة كنا سي مبتدع زمان شيني محظوف ايا كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي يو شيء إن يستطى الوصل <laughs> جنة ممن تازو <laughs> نعم السلام بأي جمع لا عليكم السلام ايه ايه بجوا نعم. ba ta da fassara khalas za'ida kaga yanzu mun ɗibi kana salat marahil kenan akwai kana na kasa akwai tamma akwai za'ida eh alaikum salam eh eh ya zama kana qa'imin ala asasi me sai dai ya zama qa'imun ala sadr sila shi ne aka share ayyun kama eh sadr sila shi ne aka share shi ne huwa alisa shi nake son in ƙarshen darasi zan ce na ba kowa dama ya nemo wani yadda zamu irabin nan in muka ce lam'aku ko lam yaku ya zamu irabin sa ina son kowanne mu je bincika zuwa sati mai zuwa insha Allah sai mu nakasha oh sati mai zuwa sallah ko asabar ne sallah in Allah da akwai sallah eh an akwai karatu <laughs> insha Allah na'am <laughs> alaikum salam tafsiliya tafsiliya eh eh dukkan ta gaba da amma tafsiliya ko imma a tafsiliyya ai ba zai mazo ba kamar liman da na'ibi ne ba su taɓa haɗuwa a mihrabi ka gane ai yan wanda ya zo dole wani ya kauce eh za mu iya balaga haka a cinkushe na'am na'am ايه ايه خبر مبتدا ايه والجمله عطيته ايه آه زيد آه، ايه خبر مبتدا كان كان طعامك زيد اكلا كان زيد اكلا طعامك اصل لسه Malam malai fahimta ko akwai gumut tambaya ta karshe na alaikum salam na zai shiga ciki tafsir a'a in ma ba zai shiga ba an ma kawai saboda an din ta zama sariya malam tambaya ta karshe na'am subxaanaka allahuma wabxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta